Ƙungiyar dalibai masu samun horo da kuma samun aiki a hukumar tashoshin jiragen ruwa ta Najeriya, Port Authority, sun yi kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya sa baki wajen ganin cewa an ɗauke su aiki bayan kammala horar da su da aka yi shekaru fiye da goma da suka gabata. a wani taron manema labarai da wasu daga cikin mambobin wannan kungiya suka gudanar a birnin lagos sun kira ga shugaban kasa da ya amfani da karfin ikonsa wajen mai da su kan aikin su sakamakon kin tabbatar musu da aikin bayan kammala horo da suka yi a hukumar tashoshin jiragen ruwa ta kasa wato port authority da ke nan lagos kungiyar da ta bayyana cewa duk da cewa wani alkalin kotun tarayya justice oe aban ya bada umarni a hukuncin da ya zartar a watan mayun shekara ta da goma sha uku na hukumar tashoshin jiragen ruwa ta ƙasa ta ɗauke su aiki ba tare da bata lokaci ba hukumar ta yi fatali da wannan umarnin kotun hau kuma majalisar wakilan najeriya ita ma ta yi zama na musamman akan wayannan mutane tare da bada umarnin a ɗauke su aiki kuma a biya su albashinsu da ya kai na miliyan biyu kowanne a watan mayun shekarar da ta gabata amma har ila yau hukumar tashoshin jiragen ruwa ta Najeriya ta yi fatali da wannan umarni da majalisar wakilan ta bata to dai ne fatan wayannan tsaffin ɗaliban hukumar tashoshin jiragen ruwa ga dai malam Abbas Usman je kotu Federal High Court ta Ikoyi Lagos a karkashin mai shari'a Justice Aban kuma ya bada hukunci akan a maida mu bakin wannan aikin kuma a biyo mu biya mu haƙoƙin mu da muke biyo da har yanzu abin ya fuskara ya gagara ba a yi wa tun yaushe aka yanke wannan hukunci an yanke wannan hukunci tun ranar 22 ga watan Mai na shekara ta 2013 sakamakon kin amincewa da hukumar tashoshin jiragen ruwa ta najeriya ta yi na daukan waɗannan ɗalibai aiki dai wasu daga cikinsu sun yi hasarar rayukansu inda wasu kuma ke fama da rashin lafiya kamar yadda ɗaya daga cikinsu mai suna muktari gana ya shaida mani tun daga ran da muka gama muna jiran a yi deploying namu a raba mu kenan kawai muka daina ganin albashi don haka wannan ya sa mun shiga halin lahaula wata? wala daga cikinmu ma wasu sun mutu mutum goma sha sun mutu wasu ma rashin lafiya ne ta kashe su don haka muna cikin hali na tausaya muna cikin hali na kunci muna cikin hali na bayan da zamu ba mu da gata an ba Allah ba sai shi shugaban kasa da muke gani to sai dai kuma duk kokarin jin ta bakin shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwa ta Najeriya malama Hadiza Bala Usman ta wayar tarho ya citira a inda shi ma general manaja mai kula da ma'aikata na hukumar Alhaji Bukar Gana wayarsa tana kadawa ba tare da an dauka amurka ba har lokacin da na hada wannan rahoto baban ya jibrin amurka daga lagos